radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kamar da muka saba za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirinmu na gaba shine shirin nan na kissoshin rayuwa daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na musan dokokinmu da ƙarshe mu rufe shirin namu da maimacin shirin nan na duniyar mu a yau to amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin tara ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 370 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan mayan shekara ta 1652 aka kammala aikin ginin Taj Mahal ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na musulunci a ƙasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikinsa sarkin yankin agrai na ƙasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci a ƙasar shine wanda ya bayar da umarnin gina wannan wuri wanda aka ƙayata shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki wanda kuma a wannan wuri ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga ƙasar iran magina kwararru daga kasashen indiya da iran ne suka gudanar da aikin wannan gini na taj mahal na kasar indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wani kuma har yanzu wannan wuri yana nan kuma yana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na kasar indiya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan mayun shekara ta 1916 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar nan da aka fi sani da sykes picot wadda haɗa ƙasashen faransa da ingila da kuma rasha waɗannan ƙasashe dai sun cimma matsaya ne akan cewa za su rarraba ƙasashen larabawa waɗanda suke ƙarƙashin dolar usmaniya ta turkawa a tsakaninsu bayan da suka ci dolar ta usmaniya da yaƙi duk da cewa rasha ta fice da cikin wannan yarjejeniya sakamakon juyin juhali da aka yi a ƙasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar kasashen a tsakaninsu inda ingila ta mame iraki da jordan sai kuma faransa ta mame labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya palestino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani kuma a tsara yadda yahudawa za su kafa kasarsu a wurin wannan kuma hakan ce ta faru bayan kwaso yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa palestino da ingila ta yi da ƙarshe dai sai da ta ba su damar su kafa kasar isra'ila a cikin kasar palestino yayin da ita kuma ingila ta fice ta miƙa masu akalar tafiyar da yankin na palestino baki ɗaya wanda sanar da kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i bayan ficewar ingila daga palestino wanda hakan ke ƙara nuni da cewa kafa isra'ila a cikin palestino tsararren shiri ne wanda aka yi tsakanin ingila da yahudawa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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran junjin hali musulunci na kasar iran ya ce ma'aikata a kasar su ne a gaba-gaba wajen warware makirce-makirce makiya na hana ci gaban kasar a najeriya kuma kungiyar malaman jami'o'i wato asu sun tsawaita yajin aikin da suke yi da watanni uku sai kuma kasar rasha inda gwamnatin kasar ta ja kunnen kasashen yamma dangane da miƙawa gwamnatin ukraine kudaden kasar da suka kwace. yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjin hali musulunci na ƙasar iran imam said ali khamna'i ya bayyana godiyarsa ga ma'aikata a ƙasar iran don irin jajircewa da suka yi wajen hana makirce-makirce makiya na durkusar da kamfanoni na cikin gida kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau litinin a lokacin da yake ganawa da wasu zababbun ma'aikata daga duk faɗin ƙasar a nan birnin tehran jagoran ya kara da cewa ma'aikatan kamfanoni a iran tun bayan nasarar juyin juhali musulunci a kasar suna tare da gwamnatin kasar musamman a bangaren rashin biyayya ga makiya na dakatar da ayyukan kamfanoni a kasar har ila yau imam said ali khamna'i ya ce ma'aikatan kamfanoni a kasar iran kimani dubu goma sha hudu ne suka shiga yaƙi na kare kasar a farko-farko nasarar juyin juhali musulunci a kasar imam hamna'i ya kammala da cewa manufar makiya jamhuriyar musulunci ta iran shine ganin kasar ta ci baya a bangaren kere-kere da samar da kayaki da kasar take bukata daga cikin gida saboda kasar ta dogara da su don samar da wa'annan kayaki ƙungiyar malaman jami'o'i a tarayyar najeriya wato asu a takaice ta tsawaita yajin aikin da take yi na wasu watanni uku jaridar Prince Time ta Najeriya ta nakalto shugaban kungiyar Emmanuel Osodeke yana faɗar haka a safiyar yau Litinin bayan da majalisar zartarwa ta kungiyar ta kammala taronta wanda ta fara a jiya ladi Labarin ya ƙara da cewa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban jami'o'i a duk faɗin ƙasar suke zanga-zangar neman a warware matsalolin da ke tsakanin gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'a don su koma bakin karatunsu. dalilan da kungiyar ta aso ta bayar na tsawaita yajin aikin dai sun hada da rashin cika alkawalin da gwamnatin tarayya ta ɗauka wa malaman a baya labarin ya kara da cewa babban abin da suke bukata shine gwamnatin tarayya ta ɗauke tsarin biyan albashi na malaman jami'o'i wanda ake kira ippis don a mai gurbinsa da wato tsarin utas da aka saba banda haka dai kungiyar aso ta kara da cewa tana bukatar gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma da kwamitin manzali jibril ba tare da wani bata lokaci ba a hali yanzu watanni uku kenan malaman jami'o'in gwamnati a tarayyar najeriya suka fara yajin aiki saboda neman biyan bukatunsu gwamnatin kasar rasha ta ja kunnen kasashen yamma dangane da bawa kasar ukraine kadarorin kasar da suka kwace kamfanin dillacin labaran sputnik na kasar rasha ya nakalto mataimakin minista harkokin wajen kasar ta rasha yana cewa mayarwa kasar ukraine kadarorin rasha da kasashen yamma suka kwace baya bisa ka'ida kuma zai kawo illa babba a tsarin bankuna na zamani sannan kasashen turai ne za su fi cutuwa idan har sun yi hakan kafin haka dai jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na kungiyar tarayyar turai wato joseph borrell ya bayyana cewa kasashen turai suna iya amfani da kudade ko kuma kadarorin kasar rasha kadarorin kasar rasha da suka kwace wajen sake gina kasar ukraine idan an kammala yakin a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata ne dai kasar rasha ta fara abin da ta kira aikin soje na musamman a kasar ukraine da nufin kwance damarar yakin kasar da kuma tabbatar da cewa yankin donbass da ya balle daga kasar rasha ya sami 'yanci ya zuwa yanzu dai kasashen yamma sun ɗora kasar rasha takunkuman tattalin arziki har sau biyar don karya ta na yaki a kasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin cikin gida na kasar lebanon ya ba da sanarwar cewa halartar 'yan kasar wanda suke zama kasashen waje a zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar a ƙasashen waje ya yi kyau sosai ya kuma wuce abin da ake tsammani kamfanin dillancin labaran russia today ko rt ya nakalto bisam maulawi yana faɗar haka a yau litinin ya kuma ƙara da cewa ya yi mamakin yadda aka sami dogayen layuka na masu zaɓe a ofisoshin jakadancin ƙasar da ke dubai da kuma australia ministan ya musanta labarai waɗanda suke magana kan fargaba ta tsaro a ranar 15 ga watan mayun da muke ciki wato a lokacin da za a gudanar da zaben majalisar dokokin kasar a cikin gida tun ranar juma'a da ta gabata ce dai aka fara gudanar da zaɓen majalisar dokokin kasar lebanon mafi muhimmanci a kasar tun bayan matsalolin tattalin arziki mafi muni wanda kasar ta fada ciki 'yan shekarun da suka gabata an gudanar da zaben ne zagaye na biyu a kasashe 48 na duniya inda aka kammala a jiya lahadi Babban kwamandan sojojin ruwa na ƙasar Iran, Rear Admiral Shahram Irani, ya ba da sanarwar cewa sojojinsa za su ƙara faɗaɗa ikonsu zuwa tekuna masu zurfi fiye da mita dubu biyu ƙarƙashin ruwa. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakaltar Shahram Irani yana faɗar haka a jiya Ladi a bikin sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin sojojin ruwa na ƙasar da kuma cibiyar bincike da yada ilimi da al'adu a nan ƙasar Iran. irani ya kammala da cewa babban kwamandan sojojin kasar iran imam said alil hamna'i ya buƙaci a faɗaɗa ayyukan jiragen ruwan yakin ƙasar samfurin macron zuwa wasu wurare na duniya ya ce a halin yanzu dai sojojin ruwan ƙasar suna shawagi a ruwayen ƙasashen duniya ba tare da wata matsala ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka so saurari cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na Afirka a yau wanda Muhammad Awal Kunya zai gabatar. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa. da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan har Allah yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sani muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka a yau cikin wannan shirin namu za mu taɓa batun ne na rasuwan tsohon shugaba muwaye Kibaki na ƙasar Kenya kamar yadda shugaban kasar uhuru kenyatta ya sanar a cikin wata sanarwa mr kibaki shine shugaban kasar kenya na uku bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga kasar birtaniya a shekarar 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi. shugaba uhuru kenyatta ya ayyana kwanakin zaman makoki a fadin zamar kasar zuwa ranar da aka binne tsohon shugaban kasar ya kuma sa an yi masa ya kuma sa an yi wa tsohon shugaba ki baki duk wata karamawa da ta dace da tsohon shugaban kasa wanda ya kamata a yi bayan rasuwarsa domin tattauna wannan mutum ne muka gayyato farfesa mustapha gwadabe na sashin koyar da tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta ƙasar najeriya don jin shi kuma yadda yake kallon rayuwar wannan bawan allah to Profesa! a makon da ya wuce ne allah yi wa tsohon shugaban kenya nwai kibaki rasuwa yana da shekara 90 kenan da rayuwa to Profesa! me zaka ce game da rayuwar wannan bawan allah saman da mulkin ƙasar kenya to shi dai wannan kibaki sunansa na gaskiya shine emilio muwai kibaki an haife shi ran sha biyar ga watan sha ɗaya alif ɗari tara da talatin da ɗaya kuma tun ne ba wai ya rike shugabancin ƙasa ba kawai ya samu kansa cikin gwagwarmaya da neman yanci na ita kenya wato shi mutumin kenya ne samu da zai rayar da kansa ya rayar da iyalansa musamman a fannin ilimi har shugaban america madal clinton ya tsara masa tun da a lokacinsa ne ya ce bai kamata duk wanda zai karatu na share fage na primary firamare ba a ce yana biyan da ka manta ko ce wanda baka ba shi muhimmanci ba wato shine ya kasance wani gagaraba dau a cikin siyasan kasan Kenya saboda ya zo samu ana mulki da jam'iyya guda daya nika man shekara arba'in shine ya zo ya karya wannan ya na wato Daniel Araf mai me aka ce game da wannan yunkuri da ya kuma ya samu nasara shugabanci da aka samu bayan karɓar yanci sai zamanto ana ana bakon baya ba tsaya daidai akan abin da aka sa a gaba ba kuma wannan da yana da alaka shi ma ba wai da yan afirka ba amma da yanayin mulkin da aka yi aka yi mana afirka din yanayin mulki ne mai sarkakiya an kafa wasu wani irin tsari wanda duk abinka duk inda ka so da ka tabbatar da gaskiya ka so mutanenka ta lalata maka tunaninka wannan shi ya kai ga afirka bayan samun yanci ta zamanto ta rasu inda za ta a lokacin ya fito yana cewa a ba haka ya kamata a yi wannan ba to shine a lokacin da har ya ja da su ya fito da wata jam'iyya da ake ce mata democratic party abin da yake gwadawa shi ne cewa a tsaya a yi demokradiyya tsayayya to amma kuma wannan ma tafiyar ita ma tana da suka da yawa saboda me masana suna cewa maganar democratic party a wannan lokacin wato kamar eh, wani yunkuri ne na abi hanyoyin da mutane turawa suka bi na demokradiyya ɗinsu to amma dai ba shi ne maganar ba abin da ya samar dai shine cewa an ba da dama jam'iyyu su fito kuma jam'iyyu sun fito amma kuma sai zama to akalar bata canja ba gashi an samu jam'iyyar akalar bata canja ba to sai nuna cewa kamar wannan fitowa da aka yi an dai kokarin ne a samu damar da za a kutsa tunda karin karizin ba za ta ba wannan damar ba tunda tana da irin nata tradition din ah, to ta inda nake kallon abin shi ne cewa ko shi dai yanzu ta ba da dama an samu jam'iyya amma jam'iyyu yanzu sun fidda ɗa mai ido ba manufa ba su fidda afirka daga cikin kangi na bin tura ba sai zama to abin da aka tsaya kai shine kamar wannan neoliberal approach din ce ya karatu a ingila karatun kuma na tattalin arziki wanda irin tagomaci ya kawo a wannan kasa ta fannin tattalin arziki lokacin da yake mulki a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na Afirka a yau kashi na farko, har sai Allah ya kai mu shiri na gaba. a maimakon farfesa mustapha gore min sashin koyar da tarihin siyasa a jami'ar Ahmadu bello da ke zariyar najeriya ni a na shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu shiri na biyu. to na haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zuwa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio BOH radio Iran mai albarka muna muku fata alheri kuma muna muku fata barka da sallah da fatan kowa ya sha ruwa cikin koshin lafiya benzema kenan da kenan a su jamhuriyar Nijar gaskiya abin da ke faruwa a nan su wata rayuwa da mata suke yi suna haifuwar yara suna kai suna yadda su kama a yadda aka tsinci wani yaro a wata unguwa duka bai wuce shekara biyu ba an yasar da shi a nan cikin rami na gudalo wannan abin abin tur da Allah wadda ne gaskiya mahukunta su tafi tsaye su dage dantse don daki da dukkan wa'anga miyakon aikin da suke faruwa muna yin kowa fatan Allah shirya kuma Allah ya sa a gane gaskiya abin sai addu'a malamai a tashi da addu'a Allah ka sauki cikin wanga rayuwa ban zai mu kenan da kenan a ga da su jamhuriyar Nijar fatan alheri zuwa gare ku. Assalamu alaikum gidan rediyon musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Rabiu Nasar Abin kebi daga tarayyar Najeriya. Ina kira ga gwamnatin mu ta jihar Kebbi musamman mai girma gwamna sanata Atiku Bakudu ina kira gare shi cikin ɗan lokacin da ya rage mishi dan Allah ya kamata a waiwayi emir din Yawuri a yi musu hanyoyi a cikin gari saboda Yawuri Emirate gaskiya suna da karancin hanyoyi da matsalar ruwan sha. Don haka mai girma gwamna Allah ya sa wannan korafin da ni ya kai gare ka kamar yadda muka ga kana gyaran cikin garin birnin Kebbi ya kamata a ce emirate ɗin ya wuri a yi musu hanyoyi kamar yadda an kawa sauran emirate kamar irin zuru da argungu su tun tsohon gona sa'idu na samu ɗakin gari ya yi musu hanyoyi kuma da ka zo kai ma a zuru ɗin ka yi don haka ina kira gare ka ya kamata ka wayoyi jama'a ya wuri a yi musu hanyoyi a cikin gari wallahi a ya wuri kaf gaba ki ba hanya mai kyau a cikin garin ya wuri sannan kuma suna da matsalar ruwan sha na gode gidan rediyo musulunci da kasar irin mai albarka mai magana mansur aliyu nasara mai nijar daga tarayyar najeriya assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana da rana alhaji abdu agada su nijar ra'ayina da lamba da kan kasa ta nijar musamman gari na agadas kan zinariyawa ga wanda ta fito da agadas mutane suna ta zuwa da zawa suna ta zuwa da zawa da hukumomi kunna sauɗin ɗaukan mataki da kuka hana mutane tun yanzu ya kamata a bar mutane a bar su ko da a bar tashin sati guda ne mai rabon ya samu ya samu bai kamata a ce yau an fara yin abu kuma yau da jiha kun ɗaya da doka ya kamata arziki na cikin ƙasa ne a ce 'yan kasa ba su su samu abin da ya kamata su samu ko da yake ba mu san ko dalilin da ya sa kuka ɗau mataki Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyo ya ci ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya ku bani dama dan Allah dan Annabi in ya tsokaci bisa kan Afirka gaba daya jama'a ku diba ku gani jama'a Afirka kullun roko muke kullun roko masu hannu da shuni ba a himu ruwa ga kasa ba ba a himu hilin noma ba saboda Allah da Annabi kullun tunanin mu ga tura su taimaka mu kullun tunanin mu a zo a taimaka mu jama'a abin ga ya ba mu kumiya jama'a Afirka abin ga ya ba mu kumiya jama'a dama dan girman Allah ɗiyanmu na baya da jikokinmu ku tsaya ku zage ku yi noma ka ku tsaya ku ce ku sai aikin gwamnati ni ne na ku sarki aiki na ƙasa baki ɗaya daga nan maraɗi jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH assalamu alaikum gidan radio biyu hausa da farko suna na tasiri unguwar da magaram nijar to yau kira ne zan yi ga mahukunta wanda nauyi rataya a kansu na yashe gadaduwa da tabakuna na manyan birane yana da kyau a wannan lokaci na shigar damuna sai an fara yashe tabakuna don magance ambaliyar ruwa musamman ma bana da aka yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a kasashen mu na afirka to fatan mu dai kiran mu allah ya sa ya kai inda ya kamata mai magana tasiri unguwar tudu da magaram Nijar. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To ga Zainab Bashir ɗauke da shirin nan na kissoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da wannan littafin mai suna matasanmu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. mutanen unguwar sun sha kawo ƙararsa wajen malam akan yaudarar da yake yi ma 'ya'yansu sai dai malam ya ba su haƙuri inna kuwa duk wacce ta kai mata ƙararsa to ba ta saurarenta kullum tana faɗin an sa ma ɗanta ido hakan ya sa mutane suka gaji suka kyale shi saboda suna ganin mutuncin inna wannan shine labarin umar marusanda ɗan ghana kuma sardaunan matasa da gudu wani ya shigo cikin gida yana haki haka ya tsallake mutanen da suke tsakar gidan ya shige ɗakinsa cike da mamaki mutanen suka bi shi da kallo cikin sauri ya fito hannunsa ɗauke da wata katuwar takobi yana mazurai saurin miƙewa suka yi mahaifinsa yana faɗin kai aminu lafiyar ka kuwa ina za ka je da wannan takobin haka yana zara ido ya karkace baki yana faɗin wallahi baba yau sai na ci uwar bala kawai mun liƙa fosta ɗin da ɗan majalisa shi ne suka je shi da yaransa suka yage ta suka liƙa tasu ɗaya da yake shi ɗan akuya ne tsaki babansa ya yana girgiza kai ya ce ai dama na san maganar ba za ta wuce akan siyasa ba sau nawa zan faɗa maka kafta daga harkar 'yan siyasa kalli yanda ka mai da kanka ka zama karansu ba sa neman ku sai buƙatar su ta taso haka za su jefe ku da kuɗi kaɗan ku kuma ku yi masu abin da suke so haba aminu me yasa kake so dole sai ka jawo mana fitina ne to bari ka je na faɗa maka wallahi duk ranar da ka je ka kashe wani ko ka illata shi akan faɗan siyasa kai ma kama ka za a yi idan hukuncin kisa aka yanke maka babu wanda zai kwace ka domin shekarunka sun kai a yanke maka hukunci kuma ina mai tabbatar maka a cikin mutanen da kake yi ma hidima babu kafar wanda zaka gani a kotu wai ya je belinka daga ranar da suka daina ganin ku ba za su damu ba abinda za su mai da hankali a kansa shine neman wanda za su mai gurbin ku da shi idan kuma illata ka aka yi babu abinda ya yi masu zafi he ka ci sa'a ne za su aiko dan aike ya kawo maka kudin magani domin kai din ba jininsu ba ne kuma daga ranar ka gama amfani a wajensu kalli yadda ka mai da kanka kalli hannuwanka yadda ka jera wasu zobuna tamkar mai kiɗin ƙwarya kalli wuyanka ka saka wata sarƙa kai ba mace ba kai ba ɗan daudu ba ga wani uban gashi da ka tara sai ka ce mutanen da kalli ka kana fama da wani gajeren wando gwiwa a yage duk wanda ya ganka ba zai maka kallon mutumin kirki ba ka mai da shaye-shaye tamkar abinci wallahi aminu ka ji tsoron allah ka duba ka ga kannanka ko kunya ba ka ji a ce duk cikin yaran nan kai ne ka fita zakka ba zan yi maka baki ba amma ka bi duniya a hankali wanda ya bi ta a hankali ma bai tsira ba bare kai da kai mata shiga sauri cikin gungunai aminu yake faɗin haba ba. kai dai kullum ka fi son na zauna ina zaman banza mutanen nan suna matukar son mu ka duba ka gani shekara ta nawa da gama secondary babu wanda ya taɓa ɗaukar ko keke bani amma ina shiga harkar siyasa gashi yanzu ina da adaidaita ta wata kaina idan ba sa so na taya za su bani kyautar a daidaita ina ci da ita ina yi sutura da ita kuma ina taimakon yan uwana hada ku kanku ko ɗauke muku nauyin ciyar da ni ai abin a gode mani ne ai babu abin da zan ce da siyasa sai godiya domin ta gama biya na kuma a shirye nake na ba da dukkan na domin mai kano ya ci wannan zaɓe kawai baba ku ci gaba da yi mana addu'a dole sai mun wahala sannan za mu samu shi yasa Allah bai yi mutane daidai ba ya yi mai kuɗi ya yi talaka domin a samu rayuwa ta tafi daidai da ya so sai ya yi mu mu duka masu kuɗi ko talakawa kaga babu wanda zai yi ma wani aiki amma saboda rayuwar ta tafi daidai sai ya bambanta mu tunda Allah ya sa abinci na yana ƙarƙashin su kawai ku ci gaba da yi mana addu'a cikin kuka mamarsu ta ce don Allah Aminu kada ka fita da wannan takobin na sha faɗa maka duk lokacin da wani ya bata maka rai kada ka ɗauki hukunci a lokacin domin shedan yana tare da mai fushi ka duba ƙannanka ba su da wani babba sai kai idan suka rasa mu kai ne zaka kula da su gashi kai kuma ka jefa kanka cikin fitina ba na so ka je ka jawo mana abin da za mu shiga uku murmushi ya ya daga labule ya wurga takobin cikin ɗaki yana faɗin shikenan mama na mayar amma wallahi ya sake yage mana fosta sai na ci uwarsa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 mu zama lafiya. To bari koma gefe haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin jin shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك sake a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne domin sanin dokoki waɗanda suke tattare da mu a matsayinmu na 'yan adam waɗanda allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ya kuma sawo mu a doron ƙasa wanda a cikin shirye-shiryenmu na baya mun yi ishara cewa duk wani ɗan adam wanda yake rayuwa a doron ƙasa lallai idan yana so ya samu rayuwa managarciya to dole ne ya zama mai bin doka kuma dokokin nan an nuna cewa akwai dokoki waɗanda suke na allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma dokoki waɗanda ɗan adam suka samar da su kuma ko waɗanne daga cikin waɗannan dokoki domin tsara rayuwar ɗan adam da kuma kasancewar an zo na fa tare da an zalunci juna ba to su yi sa doka a kowane lokaci take da muhimmanci a rayuwar dan adam to a shirinmu da ya gabata mun yi kokari a cikin bayanin da muke na dokokin allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce za mu fara da bayani dangane da dokoki na allah to mun shiga cikin bincike akan maɓuɓɓugar dokokin allah ta'ala mun duba cewa shi addinin musulunci idan muka dubi cewa dokokin da ke tattare da shi su daga ina suke mun duba mun ga a bisa yanayin yadda malamai suka fassara ko kuma suka kassama suka rarraba eh, maɓuɓɓuga ta dokokin addini to ko kuma dokokin allah subhanahu ta'ala sai muka cewa akwai abin dama da ka ji ana cewa shari'a shari'a al'amari ne da ya shafi dokokin Allah ta'ala dokoki na addini maɓuɓɓuga kuma maka ce sun kasu kashi biyu mafi girma akwai maɓuɓɓuga ta farko akwai maɓuɓɓuga ta biyu to maɓuɓɓuga ta farkon nan mun yi ishara kan alkur'ani da sunna wanda su ne ake ci masa masadurin shari'a maɓuɓɓuga na ainihin shari'a amma al'awwali al'awwali yana nufin na farko kenan to masadur shari'a al'awwaliya na farko farko su ne wannan alkur'ani da sunna to mun yi bayani akan me ma'anar alkur'ani wanda muka nuna cewa alkur'ani shine wani wahayi da yake zuwa daga Allah subhanahu wata'ala ga manzansa Muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ta hanyar mala'ika Jibril idan muka samu wannan to fi ma da wannan shine ake kira da ainihin alkur'ani to a cikin alkur'ani bisa wannan fasara kuma mun tantance tsakanin alkur'ani da hadisul kudusi tunda shi a hadisul kudusi ilhami ne da allah ta'ala yake yi tsakaninsa da manzansa ba tare da ainihin jibril ko mala'ika jibril ya shiga cikin tsaka-tsaki ba to shi alkur'ani kansa matsayinsa na mabubbuga ta dokoki na addinin allah cewa shin alkur'anin nan gaba ɗayansa dokoki ne ko kuma wasu ɓangarori waɗansu ayoyi ne suka tashi suka yi dokoki amma waɗansu ba su ainihin dokoki ba sannan kuma akwai waɗansu bayanai da sukan zo waɗanda waɗansu da dama sukan fasara su da cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne azzalume su ne kafirai su ne fasikai wa mallam ya hukum bima anzalallah fa'ula'ika humul kafirun ko kuma fa'ula'ika humul fasikun ko kuma fa'ula'ika humul zalimun duk irin waɗannan bayanai da suka shafi alkur'ani mai girma sau da dama idan muna so mu yi tsinkayen irin waɗannan al'amura mai bincikensu mu samo irin waɗannan abubuwan na tushe daga ina suka fito daga ina suka ainihin taso to muka koma maɓuɓɓuga ta farko ta addinin nan wato shi alkur'ani alkur'ani ya tattara da abubuwa da yawa a cikinsa duk ayoyin da ke cikin alkur'ani ba gaba ɗayansu dokoki ba ne a cikin alkur'ani akwai ayoyi da ake ci musu ayatul ahkam ayoyi na hukunce-hukunce to waɗannan ɓangare na ayoyi na hukunce-hukunce akwai abubuwa tattare da su na umarni na hukuncin Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwa da dama a tattare da su na hannun ubangiji subhanahu wata'ala to irin waɗannan in ka tattara su za ka iya tattara su a matsayin su ne za su iya zama ayoyi na hukunce-hukunce ko kuma dokokin ubangiji subhanahu wata'ala suna da alaka da waɗannan ayoyi amma akwai ayoyi waɗanda suke akhlaq ne wato kyawawan ɗabi'u suke ɗora mutane a kai da irin yadda ya kamata mutane su kasance wajen tarbiyyar da ruhinsu da kuma ainihin fahimtar al'amura akwai ayoyi waɗanda suke kawo al'amura na tarihi a cikin Alƙur'ani nan suna hakaito da wasu abubuwa da suka faru a tarihi na al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkur'ani a cikinsa akwai wasu bayanai na waɗansu abubuwan da ba su ma zo ba amma Allah ta'ala kan ba da bayaninsu ta hanyar wannan alkur'ani misali al'amura da suka zo za su kasance a ranar kiyama abubuwan da za su zo tun da alkiyama ba wanda ya ganta ai amma akwai labaruruka da abubuwa da za su faru a ranar kiyama wanda Allah subhanahu ta'ala duk ya yi bayaninsu a cikin wannan littafi to lokaci ya yi ana nuna min cewa ya kamata mu tsaye da shirin a nan to za mu tsaya insha Allah sai a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To sai kuma shirinmu na ƙarshe, wato shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurar da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a kan ɓangare daban-daban na lamuran da kuma jin mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamarin daga bangaren su. a yau shirin namu da da Allah zai dubi ne a kan ziyarar da shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai kasar iran a ranar wannan lahadi takwas ga watan mayan shekara ta 2022 inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma jagoran jihun juhali na kasar iran din a cikin shirin za mu yi dubi dangane da yadda wannan ziyara ta kasance a bangarori daban-daban da fatan masaurare za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. ranar wannan lahadi takwas ga watan mayun shekara ta 2022 ne shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai wata ziyara aiki a kasar iran inda ya gana da jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran ɗin ayatollah sayyid ali khamenei sannan kuma ya gana da shugaban kasar ibrahim ra'isi bayan kuma ministocin harkokin wajen kasashen na syria dr faisal megidad da kuma ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan sun gudanar da tattaunawa a nasu bangaren a yayin ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran shugaban kasar syria bashar al-assad ya gabato da abubuwa da dama wanda suka yi bahasi a kansu a nasa bangaren jagoran juyin juhalin musuluncin ya jinjina wa shugaban kasar syria bashar al-assad dangane da matakai da ya dauka lokuta daban-daban a cikin shekarun da kasar syria ta dauka tana fuskantar matsaloli a shekarun baya-bayan nan musamman ma shekaru goma na ƙarshe jagoran juju halin musulunci ya bayyana cewa irin matakan da shugaba bashar al-assad ya ɗauka sun taimaka matuka wajen dawo da lamurra a kan sahihi turba a ƙasar syria kamar da kuma ya bayyana cewa irin jajircewar da ya yi da ƙin miƙa wuya ga manufofin turawa 'yan mulkin mallaka da kuma maƙiya na yankin wannan shine babban abin da ya baiwa ƙasar syria nasara sannan kuma jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya jaddada cewa kasar iran ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen taimaka ma kasar syria dukkanin bangarori ya bayyana cewa kasashen syria da iran kasashe ne waɗanda suke da matukar muhimmanci da kuma tasiri a yankin saboda haka yin aiki a tsakaninsu tare da ƙarfafa juna ya zama wajibi domin hakan zai amfanar da al'ummomin yankin baki ɗaya. sannan kuma jagoran juyin juhalar musulunci na iran ya ce yin tsayin daka wanda kasar siriya ta yi shine babban abin da ya maida ta ƙasa mafi karfi a halin yanzu fiye da lokacin da ta kasance a baya domin kuwa cewar jagoran juyin juhalin halin yanzu ƙasar siriya ta samu gogewa a bangarori daban-daban da kuma fuskantar matsaloli da ƙalubale ta fuskoki na siyasa tattalin arziki tsaro da dai sauransu. sannan kuma ya yi ishara da yadda wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma wasu kasashen larabawa waɗanda wasu suke makwabtaka da syrian wasu kuma suna makwabtaka da kasar ta iran a cikin yankin gabas ta tsakiya yadda suka miƙa wuya ga manufofin isra'ila da kuma 'yan mulkin mallaka da yadda ya bayyana cewa irin waɗannan kasashe abin ban takaici sun manta da irin matsalolin da al'ummar palestina suke fuskanta na kisan kiyashe a hannun yahudawan isra'ila a daidai lokacin da suke zama da jami'an gwamnatin isra'ila akan tebiri guda suna shan shayi a nasa bangaren shugaban kasar ta syria a yayin ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya jaddada a kan cewa aikin haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen iran da syria abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ya ma zama wajibi domin kuwa al'ummomin ƙasashen iran da syria al'ummomi ne waɗanda suke da 'yanci kuma waɗanda suke da tsayin daka wajen rayuwa a cikin 'yancinsu saboda haka tasirinsu yana da muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma al'ummomin yankin baya ga kuma shugaban kasar ta siriya ya bayyana cewa irin taimako da kasar iran take bayarwa ga bangarori masu 'yancin siyasa na yankin da masu kokarin tabbatar da cewa al'ummar gabas ta tsakiya ta rayu a cikin 'yanci taimakon na iran bai takaitu ga bangarori na soji ba da kuma kudade babban taimakon da irin take bayarwa a cewar shugaba bashar al-assad shine shine sanya mutane su zamanto masu komaji na neman su rayu a cikin yanci maimakon zama karkashin mulkin mallaka na turawan yamma da kuma yahudawan isra'ila sannan kuma bashar al-assad ya kara da cewa kawancen iran da syria shine babban abin da ya hana isra'ila ta shimfiɗa ikonta akan al'ummomin yankin gabas ta tsakiya. bayan kammala ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci shugaba bashar al-assad wanda shugabar isi e na iran din yi masa rakiya sun nufi fadar shugaban kasa da take unguwar sa'adat abad a tsakiyar birnin tehran inda ana sa gudanar da ganawa tsakanin shugabannin na syria da iran akan batutuwa daban-daban babban abin da ganawar bashar al-assad da kuma ibrahim ra'isi ta mayar da hankali akan sa shine karfafa alaka ta fuskoki na siyasa tsakanin iran da syria da kuma karfafa harkoki na tattalin arziki da cinikayya da kuma bunƙasa masana'antu a tsakanin ƙasashen biyu baya ga hukuma sun taɓo batutuwa da suka shafi tsaro da yadda za su gaba da ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa a wannan fage bayan ganawar shugaban syria bashar al-assad da kuma shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a nasu ɓangaren ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu hussein amir abdullahian na iran da kuma faisal megdad na ƙasar syria sun zauna sun gudanar da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙoƙi tsakanin ƙasashen biyu musamman mata fuskokin siyasa abin da ya shafi yankin gabas ta tsakiya yadda za su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da kuma yadda za su fuskanci batutuwa daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa masu sharhi na gwamnatin yahudawan isra'ila jim kaɗan bayan sanar da ziyarar ta bashar al-assad a ƙasar syria suka fara yin sharhi akan wannan batu da dama daga cikinsu dai sun yi ishara da cewa wannan ziyarar ta bashar al-assad wadda ya kai a ƙasar iran tana nuni da cewa iran da syria suna ƙarfafa ƙawancensu duk da cewa rasha wadda ita ce babbar abiyar ƙawancensu ta shigaltu da yaƙi a ƙasar ukraine da kuma hakan yake nuna da cewa kasashen biyu za su yin aiki da kuma tabbatar da manufofinsu a yankin sannan kuma wasu daga cikin masu sharhin na isra'ila suna cewa bashar al-assad a wannan ziyara yana tabbatar wa duniya da cewa shine ya yi nasara kan dukkanin abubuwan da aka shirya domin kifar da gwamnatinsa a ƙasar syria da kuma tabbatar da cewa ya riga ya tsallake rami sannan kuma wasu daga cikin masu shirin na isra'ila suna cewa wannan yana tabbatar da babban tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya ta yadda take da tasiri a kan kasashe masu muhimmanci a yankin ta fuskoki daban-daban daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da ƙasar ta siriya kuma ziyarar ta bashar al-assad tana ƙara tabbatar da hakan a fili wasu daga cikinsu kuma suna ganin cewa wannan ziyarar ta bashar al-assad da kuma ayyukan haɗin gwiwa a tsakaninsa da gwamnatin ƙasar iran yana a matsayin wata babbar barazana ce ga makomar isra'ila musamman ma kasantuwar yadda bashar al-assad din a halin yanzu ya samu karfin gwiwa bayan samun nasara a kan 'yan ta'adda waɗanda ya yaki da su tsawon shekaru fiye da goma a ƙasarsa da kuma irin rawar da isra'ila ta taka wajen ƙarfafa guwar ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da kuma ɗaiɗaita ta to sai dai masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ɓangarori daban-daban sun yi imanin cewa siriya ta riga ta yi nasara akan dukkanin makirce-makircen da aka shirya mata wanda kuma waɗanda suke da hannu a cikin shirya ma ƙasar siriya dukkanin abin da ta fuskanta sanannu ne hakan ya haɗa da manyan gwamnatoci na ƙasashen yammacin turai musamman gwamnatin amurka da kuma ƙasashe irin su faransa da birtaniya da kuma a yankin gabas ta tsakiya wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke biyayya sau da kafa ga gwamnatocin kasashen yammacin turai kuma suke dasawa da isra'ilan sannan kuma hakan yana ishara da cewa ƙasar syria a halin yanzu ta zama ƙasar da dole a dama da ita matuƙar dai ana son lamura su daidaita yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma masanan sun yi imanin cewa wannan ziyara ta bashar al-assad a ƙasar iran tana yin ishara da cewa kasashe masu 'yancin siyasa har kullum za su iya aiki tare su kuma cimma burinsu matukar dai za su haɗa karfi da karfe wuri guda tare da dogara da junansu maimakon dogara da ƙasashen yammacin turai waɗanda har kullum manufarsu ita ce kan gaba ba manufofin al'ummomi na ƙasashen duniya ko kuma nasararsu ko kuma ci gabansu da kuma zaman lafiyar al'ummominsu ba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin riske mu anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin da don kowa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. To don ne ma kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku a cikin shirin namu, amma da yake mana sauran dakikoki ga takaitattun labarai. jagoran junjiyar hali musulunci na kasar iran ya ce ma'aikata a kasar su ne a gaba-gaba wajen warware makirce-makirce makiya na hana ci gaban kasar a najeriya kuma kungiyar malaman jami'o'i wato asu sun tsawaita yajin aikin da suke yi da watanni uku sai kuma kasar rasha inda gwamnatin kasar ta ja kunnen kasashen yamma dangane da miƙawa gwamnatin ukraine kudaden kasar da suka kwace. to masu saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin ban kwana da ko a nan ga lokacin da aka ɗira mana ya riga ya riske mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da wasu ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma idan tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.